tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da 25 ga wata oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na 75 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani muna bibiyan sharhin da الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله ya yi. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi yana karantar da mu aƙida ce ta ahalus sunna wal jama'a aƙidan da Allah madaukin sarki ya aiko annabi da ita kuma ya kwashe shekaru 23 yana karantar da duniya al'umman da suka wakilci duniya a wancan lokaci su ne sahabban shi kuma suka ɗauko wannan amana suka isar ma duniya da ita allah ya saka musu da alkhairi a cikin wannan aƙida mala yana cewa wal imanu bi annal imana ƙaulun wa amalun imani dai magana ne kuma aiki ne wa niyyatun wa isabatun sannan imani abne wanda ake kudurce shi a cikin zuciya sannan dole daidai da abin da ke cikin alkur'ani da sunna abin da za ka faɗi da bakinka da abin da za ka aikata da gabanka abin da za ka ƙudurce a cikin zuciyarka dole sai ya yi daidai da abin da yake cikin alkur'ani da sunna ba wayan baka dama ne kawai da sunan imani ka yi ta faɗin abin da ka so ba ko kana aikata abin da ka ga dama ko ka ƙudurce abin da ya maka daɗi a rai sai an samu yi ma'anin isaba ne abin da ya dace cikin alkur'ani da sunna yazidu wa kusu imani yana karuwa kuma imani yana raguwa yazidu ma sha Allah imani yana karuwa gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya so da ya karu daga bawan da ya kudurce imanin kamar yadda Allah ya so wayan kusu kuma imani yana ta waya, ya ta raguwa ya ta raguwa hatta la yabqa minhu shay'un har sai an waye gari imanin bai da saura kwata-kwata ba abin da ya rage mashi imani ya gama karewa duka yanzu kun ga waɗannan 'yan bayanai da muka yi kun fahimta ku kuma kun gamsu ku ina fatan wannan shine imaninku wannan matsala ne babba a wajen wasu waɗanda suke kan gurɓatacciyar aƙida an gano wannan da kyau ku to mun dauko sharhin da shehul ne yake mana a inda za mu tashi inda malin yake cewa wa yazidu bi ta'a shi imani yana karuwa ta hanyar aikata ayyukan da'a ne haza min tamami ta'arif mala ya ce wannan shine cikamakin bayanin da mala yake mana akan menene imani cewa annal imani yazidi bi ta'a shi imani yana karuwa ne idan bawa ya yunkura ya sa himma wajen aikata ayyuka na ƙware wa haza sarihun fil qur'an wannan abu ne ƙarara kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani mai girma da Allah ya ce wa yazidu Allahu na hatadaw hudan Allah madaukin sarki yana ƙara ma waɗanda suka shiryu yana daɗa masu shiriya ma'anin wannan allah maɗaukin sarki yana ƙara ma masu imani imaninsu kun gano wannan da kyau ku wani da ce aya ta 76 cikin sotu maryam haka allah ya ce wa'iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka zo ana karanta masu masu imani ayoyin Allah zadaduhum imanan wannan abin da ake ƙara masu sai ya ƙara musu imani ashe imani yana mai yana ƙaruwa me ke ƙara imani shine ziyadatul amal dada aiki na ƙwarai da bawa zai yi wannan yana haɓaka imanin shi aya ta biyu cikin suratul anfal haka Allah madaukin sarki ya ce wa yazdadal ladina amanu imanan Allah madaukin sarki yana ƙara ma masu imani imani me ke sa aikinsu kuma yake sa imaninsu ya ƙaru shine ƙaruwan aiki aya ta 31 cikin suratul mudaththir to tambaya a nan wai su waɗannan da suke musun cewa imani yana ƙaruwa ko imani yana raguwa suna musu ba su yadda ba wai ba san waɗannan ayoyin ba ne Allah sun san su idan Allah madaukin sarki ya kulle ma ƙofan shirya to ka shiga matsala abin da ya faru kamar yadda za mu zo za ku ji ɗaukan wasu nasoshi suka yi suka aje wasu shi ya kai cikin matsala ko kuma sun ɗauki nassi amma sun jahilci nassin da ke fassara wannan nassin to kun ji inda suka shiga matsala an gane wannan da kyau ku misali muna tattaunawa da ɗaya daga cikin malamai a ɗazu yake bayani dangane da tattaunawan da shi kuma ya yi da wani shi wancan ya yanke hukunci ne akan wata ƙadiyya mai sarƙaƙiya sai ya dogara da wata aya ta alkur'ani shi kuma wannan malamin da nake tattaunawa da shi a ɗazu sai ke nuna mai ai wannan ayin a dunkula ta zo akwai ayoyin da suka farfasa ta idan ka ɗauki ayin a dunkule ka zo da ita to ɓata za ka yi za ka shigo da abubuwan da ba su da mahalli an gani ƙadiyar nan ita ce yaro ne ɗan shekara sha takwas ya auri mace 'yan shekara sittin. sai mahaifiyan yaron sai ta ce ba ta yarda ba sai ta kai ƙara kotu to sai alƙalin sai tabbatar da auren cewa aure ya yi to sai shi wannan malamin da nake tattaunawa da shi a ɗazu sai ce da mai ka dogara ka yanke hukuncin cewa aure ya yi sai ce na dogara da faɗin allah maɗaukin sarki ne da yake cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa ku auri abin da ya maku daɗi na mata to sai shi wannan malamin da nake tattauna da shi sai yake ce ma wancan alkalin ya ce asha ya ce idan ka ɗauko wannan ayan kaɗai a dunkulanta baka bi waɗanda suka farfasa ta ba to har uwarka za ka iya auro har ƴakka har ƙanwanka har kowa domin matsa ba wace ta kwanta maka a rai mai yiwa yakka ce in ka aure da aka ce dalili sai ka ce ƙor'ani ma min abatul umum duk abin da ya maka dadi sai ce kaga wannan kuskure akwai awoyin da suka rako wannan hadisan da suka fassara wannan suka fitar da makasidun nikah menene manufofin da shari'a ta shar'anta a yi aure a cikin auren yaro ɗan shekara sha takwas da ya shekara sittin ba wannan makasidun? na farko shine ƙur'ani ya ce littaskunu ilaiha akwai natsuwa tsakanin ɗan shekara sha da ya shekara sittin babu an rasa makasin na farko na biyu annabi ya ce idan kai aure aure zai rintse maka idanka yanzu auren mace 'yan shekara 60 zai rintse maka idanka daga kalle-kalle an rasa wannan makasin din kun gano wannan da kyau ku abubuwa ya ta lissafowa ya ta lissafowa ya ta lissafowa zai ce to a ƙarƙashin waɗannan nusus ɗin wancan auren za a kashe shi jama'a kun gano wannan da kyau ku ƙwararre ne gogaggen malamin usulul fiqh da da shari'a to kun idan mutum ya dauko fallan aya ɗaya ya ce da wannan zai aike ƙarshen da zai falli daji gaba ɗaya bai ma san inda duniya ta samu gaba ba kun gano wannan misali za ka samu waɗanda suke kan wannan aƙida za mu zo mu tattauna dangane da aƙidansu ta irja'i akwai ayoyi da suka makale a kansu amma ba ma'anan ayoyin ba kenan ayoyin sun yi nan su ma sun yi na sun yi can an gano wannan da kyau ku misali idan ɗaya kwanta ya rasu sai ya bar dukiya ƙor'ani ya faɗi yadda za a yi da dukiyar an gano wannan da kyau ku idan ya kwanta ya rasu sai aka duba dukiyan ya ɗibe ta gaba ɗaya ya bada ta sadaka saboda Allah to ɗayan biyu ko dai magadan shi su ce wannan dukiyan da ya kyautar ba su yadda ba ko kuma su ce sun zartar da abin da ya yi amma su kuma za su gaba da gudanar da wannan sadaka da ya yi suna rayuwa ƙarƙashinta idan aka auna abin da ya bada sadakan nan ya wuce ɗaya bisa uku wannan za a soke wannan mun gano wannan da kyau ku? to idan ka je ka samu jahilan da ba su karatu ba ko ba sa fahimtar maganganun malamai sai su ɗauko hadisan la wasiyyata liwarithin sai ka ce wasiya aka ce wannan kuma ɗaukan nauyi aka ce kun gano wannan da kyau ku kaga in baka fahimci ƙa'idojin wasiya da ƙa'idojin abin da ya shafi wakafi da kuma nassoshin da ke bayani dangane da gado da sauransu ba sai ka zama jahili kana magana malamai suna ganin wallanka jama'a mun gano wannan da kyau ko kwa ce malami ya zo yana bayani dangane da hukuncin wasiya ka ɗauko ka ce yana magana akan wakafin dukiya duka ko wakafin abin da ya wuce adadin abin da ya bari gado jama'ar annabi kuna gane wannan shi yasa cikin laccan da na ce zan maku mai taken wakafi a musulunci duk wannan matsalolin da ku zo ku ji shi wanda ya san halin fashin bakin da muka gada daga mai gidan mu albani duk abin da aka zo sai an tsefe shi ɗaya bayan ɗaya an yi bayanin shi to sun ɗibo wasu nassoshi ne saboda ba san ilimi ba ko ba san maganganu da fatoyin malamai ba suke wasa da hankalin jahilai to shi ne abin da murji'a da sauran batattu suke muku da kuma mabiyansu sai a ce aya yake karantawa hadithi yake karantawa sai ka ce ina ayan ina hadisin mai ayan mai hadisin ta ce an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce haza sarihun annal imana yazidu bi ta'at waɗannan awoyi sun zo da bayani ƙarara da ke cewa imani yana ƙaruwa da ayyukan kirki wa kusu bil ma'asiya kuma yana raguwa ta hanyar aikata ayyukan sabo li'anna shay'an lazi yazidu kusu, domin duk abin da za a ce yana karuwa to yana me yana raguwa ko me in abu na karuwa to yana raguwa wa aidan ja'a fil daɗin gushi ma ya zo cikin hadisi annal ladhi la yankirul munkir bi qalbihi laysa wara'a dhalika min al iman habbatu khardalin annan ladi la al munkar duk wanda bai inkarin mugun abu abin da mutane suke aiwatarwa suke yi bai cewa babu kyau bi kalbihi a zuciyan shi ya kyamaci wannan abin laisa wara a zalika min al'imani habbatu khardal to wannan bai da imani ko kaman kwayan komayya ma'anan wannan imanin shi ya yi mai, ya ƙari idan ya zama za a yi munkari ba za ka iya hanawa da hannu ba ba za ka hana da bakinka ba ba za ka ƙi da zuci ba to ba ka da imani dalla ala annal imani ya ba'afu to wani hadisi yana nuni a kan cewa imani yana rauni hatta ya tsira mitla habbati hardal har sai ya zama kamar ƙwayon komayya an fahimci wannan da kyau ku imani yana rauni daga imani yana matsayin shi da nagarta har ya wayi gari ya yi raunin da kwata-kwata ba za a gan shi ba kuma ba za a ji shi ba waje a fil hadisun sahih ya zo cin hadisi sahihi annahu ya minan nari man kana fi kalbihi adna adana mithqala habbatin min khardal min al-iman cewa annabi zai fitar da mutanen da ke cikin wuta mutumin da a cikin zuciyar shi akwai ƙasa ƙasa ƙasa da kaman ƙwayan komayya na imani kaga imanin yana ta rauni ne har ya zama ƙasa da habbatu khardal fadalla ala annal imani ya da'afu wannan ya yi nuni kan cewa imani yana yin rauni hatta ya kuna mitla habbati khardal har sai ya zama kaman kwayan komayya wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan ranan sun fi kusa da kafirci sama da imani wane da ce aya ta 167 cikin sota ali imran mala ya ce indahum imanun su waɗannan da allah maɗaukin sarki yake magana kansu suna fa da imanin amma sai dai imani ne da'ifun imani mai rauni da wahum lil kufuri akarab sun fi kusa da kafirci shi sa idan kaga mutane ba sa martaba nassoshin alkur'ani da sunna ba sa ganin darajan addini da masu addinin suna rayuwa suna addini yadda su ga dama alama ne daga cikin alamun cewa imaninsu ya yi rauni fadalla ala annal imani ya za'afu wannan sai yake nuni akan cewa imani yana yin rauni wa hatta wa inna sahibahu ya kona aqrabu ila al har ma ya zama shi wanda yake da wannan imani mai rauni yana dab da kafirci an gane domin duk abin da zai zama na saban Allah bai kallon shi a saban Allah duk abin da yake a matsayin kangare ma Allah bai kallon shi a haka goguwa kaɗan za ta taso na aƙida da imani ta jashi ta tabi da shi kawai shi sa duk wani abu da Allah ya hana annabi ya hana za ga wasu suna yi me yasa imaninsu ne ya rauni an gane wannan da kyau ku imaninsu ne za a ce Allah ya hana abu kaza annabi ya hana kaza kuma za su yi za a ce ai Allah ya ga zuciyarsu alamun raunin imani ne Allah ya kyauta wal iyazu billah haza ma'ana ƙauluhu wa yanqusu shine ma'anan faɗin eh, malin da ya ce imani yana raguwa hatta la yabqa minhu shay'un har sai ya zama babu sauran shi kwata-kwata yankusu hatta la yabqa minhu shay imanin zai ta raguwa har sai ya zama babu raguwan shi kaf wa qad yabqa minhu miqdar habbat khardal haka imani zai zama yana raguwa yana raguwa bai kai ga karewa baki ɗaya ba in an leƙa sai a ga abin da ya saura a ciki bai wuce kaman ƙwayon komayya ba wa haza sahibu ha yawmal qiyama wannan to zai amfani mai imanin ranar ƙiyama ya biha minan nar ta hanyar wannan imani zai fite bar wuta wa iza lam yabqa habbata khardalin in ya zama daidai da kaman kwayan komayyan nan bai saura ba fa innahu yakunu min ahlin nari to wannan zai zama daga cikin yan wuta muhalladina fiha wanda za su dawwama a cikin ta dindindin an gane wannan idan aka nemi wannan imani kaman kwayan komayya aka rasa a cikin imanin bawa to ya shiga matsala in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba amma in dai akwai imanin kaman kwayan komayya to mutum zai shiga wuta za a yi mai adadin ukuban da za a yi mai a wuta amma ƙarshe dai zai fito ina fatan mun gano wannan da kyau to mu roƙon Allah inda wuta take ma Allah madaukin sarki ya raba mu da wannan wajen ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu kamar yadda baya muka yi ‘yan uwa alkawari da cewa da izinin Allah za mu zo za mu bayanai dangane da wannan aƙida ta murji'anci domin duk abin da muke yi a baya to ɗan tsakurawa ne muke yi ɗan ɗauko wasu daga cin aƙidinsu da wasu ‘yan abubuwa kawai a faɗa a ƙetare to ma'anan a nan za mu zo da cikakkun bayanai kamar yadda muka saba yi a sanda muke karanta ire-iren wannan littafi matsaloli da suka faru tun daga rasuwar annabi aka samu matsaloli iri-iri aka samu ƙungiyoyi da ke cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan ne aka samar da malamai da suka tsayo wajen rubuta littafi domin kare sahabban annabi da bayyana gaskiyan abin da ya faru daga ciki akwai littafin al'awasim min al'awasim fi haƙiƙi mawakifus sahaba ko mawakifus sahaba ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun zo mun saka littafin nan mun karance shi tsab a cikin kaset kusan 300 mun gano wannan da kyau ku sannan muka sa littafin alfarku bainal firak mun yi karatu kusan akalla 70 ko 100 da wani abu to kuma mun karanta mun sa wannan littafin almilal wan nihal na abul faraj eh na abul fathi muhammad abdulkarim bin abi bakar ahmad ash-shahrisatan mun fara karatu wannan littafi kusan kaset 60 zuwa 70 abin da zan iya kiyayewa mun kwana a cikin karatun littafin ba mu kai ko ina ba da izinin Allah za a ci gaba to wannan bangare na tarihi ko bayani dangane da murji'awa da kuma aƙidinsu to a cikin wannan littafin almilalu wan nihal yana da ɗan uwa mai suna alfisal filmilal wal ahwa'i wan nihal shi wannan daban wancan na ibn hazmin ne wannan kuma na shahru satan Allah ya saka musu da alkhairi gashi a cikin alfaslul khamis fasli na biyar ya ce almurji'a su ai murji'a mala ya ce al'irja'i ala ma'ana yayi ni wannan kalma na irja'i to yana kan ma'anoni ne guda biyu kun gane wannan idan aka ce irja ma ma'anar irja mala ya ce ala ma'ana yayi ni A ahaduhuma na farko daga cikin ma'anonin bi ma'anar ta'akhir ya ɗaukan ma'anan jinkirtawa kama fi ƙaunihi ta'ala kama yadda ya zo cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙalu mutanen fir'auna suka ce arjihu wa ahahu musa da ɗan uwan shi kaɗan jinkirta musu ɗaga musu ƙafa kaga ya kalman an yi amfani da kalman irja arjihu wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin sanda kake daga masa kafa sai kai amfani da wannan damar ka aika birane a taro maka matsafa da za su zo su karo da su an gano wannan da kyau ko wasu ba matsafan ba ne amma kuma suna bi gari gari neman goyon baya an shiga matsala allah maɗaukin sarki ya kiyaye Wani ya ce aya ta 111 cikin a a'raf mala ya ce ai amhilhu wa akhirhu ka jinkirta ka ɗaga mai ƙafa har sai an gane yadda al'amarin shi yake kun gane wannan da kyau ku kaga ma'anin irja logatan kenan tsahirtawa jinkirtawa ɗan ɗaga ƙafa domin a gano inda bakin zarin yake wasani na biyu ita'ur raja ita'ar raja shine abin da ake nufi mala ce amma itlaqu ismul murji'a alal jama'a ɗaukan sunan murji'a a ce ga su wasu jama'a ne mun gano wannan da kyau ko bi ma'anar awwal da ma'anancin na farko fasahihun wannan ma'anan ta yi li'annahum kanu yu'akhiruna al'amala domin su suna jinkirta aiki anin niyyatu wal cewa aiki bai da alaka da kudurin zuci sannan bai da alaka da furucin baka kun gano wannan da kyau ku sun jinkirta shi ma'ana sun ware shi murji'a sun ware aiki daga ninya da ƙudurin zuci shi yasa ke ce masu murji'a li'irja'il amal an niyyati wal aqd kun bayyance wannan wa amma al ma'ana sani fa zahiru amma ma'ana na bi da yace i'ta'ur raja sai mala yace wannan yafi fitowa fili fa innahum kanu yaquluna saboda su murji'a sun kasance suna cewa la tadurru ma'al ma'asiya duk zunubin da mutum yayi in dai yana da imani to zunubin ba zai mai illa ba shine ana baka fata da tsare shine a arraja ana baka fata da tsarin duk zunubin da ka yi, to ba ka da matsala su yan aƙidan wa in amilu fi zambi kulli jarimatin duk zunubin da ka yi ba matsala ne ka tare da wani ya baka raja na cewa za ka tsira laisa min auliya illahi kullihimu yusakkinu sahabuhu a aliya jannatin bighairi hisabin wal iqabi siwa ana wa in amilu fi zambi kulli jarimatin wai samin min ya illahi kullihim cikin waliyan Allah kaf in ji tijjani ce babu mai yi yusakkinu sahabuhu a aliyar jannatin wanda zai zaunar da mabiyan shi aljanna ta koli koli bi gairi hisabin wal iqabi siwa ana ba tare da hisabi ko kuba bai ce in ba ni ba wa in amilu fi zambi kulli jarimatin duk zunubin da suka yi inda sun yadda da shi magana ya ƙari kaga ɗa'ul irja kenan kun gano wannan da kyau ku la zurru ma'al imani ma'asiya sabo be mai imani illa mun karanta a cikin aƙidan ahalus sunna kuwa sabo yana mai imani illa domin yankusu bil ma'asiya so kuma suka ce la yankusu bil ma'asiya shi sa kullun sura ne bainal haƙƙi wal batil fada ne rigima ne wurjanjan jan tsakanin gaskiya da ƙarya kuma ba za a fasa ba za ku dina bata mu kanku lokaci za a ta karawa duk sanda masu gaskiya suka ce gaskiya makareta za su nemo shubaha an gane dama a ƙidansu da addininsu da yanayinsu shine sai a yanko maka yankin bayani sai a jefa maka kun gane a maka da kan nassi ce ka gan shi eh to ƙur'ani <laughs> Allah ya kiyaye za ta bayyana anan nan insha Allah mala ya ce kama la tanfa'u al kufr ta'a kamar yadda su suke cewa in dai mutum ya aikata kafirci to duk biyayyen Allah da yake yayi banza shi kuma annabi ya ce a'a idan kafiri a lokacin da yake kafiri ya aikata ayyuka na ƙwarai kafin ya mutu sai ya zo ya musulunta to annabi ya ce ma wani kafiri a zamanin shi aslamta aslamta alama aslafta alaihi min khairin ka musulunta kan duk abin da me ka gabatar na alkhairi yasa Allah ce inna la wa ajran man ahsana amala wanda ayyukan shi na kware ba za su yi mai amfani ba saboda shi kafiri ne ko ya yi aiki na kwaran sai daga baya sai ya kafirta yanda aikin shi na kware na baya ba za su yi mai amfani ba shi ne faɗin Allah maɗaukin sarki fayyamut wa huwa kafirun sai ya mutu yana kafiri ne fa'ula'ika habitat a amaluhum irin waɗannan ne ayyukansu Allah yake watsar da su su ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi sa wajibi ne a lokacin da ake karantar da ƙidan annabawa duk wanda yake da ƙidan da ta saba mata hankalin shi ba zai taɓa kwanciya ba kuma zai ɗauki matakin ɓatawa da lalatawa sai dai kaɗai ba za su iya ba ne sauran harkan allah ne da ya ce ka taɓa lahu la'agliban na ana wa rusuli allah ya taimake mu ma'ala ya ce waƙila wasu malaman suka ce al'irja'u al'irja ta akhiru hukumu sahibul kabira ila yawmil qiyama ana kiran murji'a da murji'a ne saboda suna cewa duk mutumin da ya aikata babban zunubi to sun jinkirta al'amarin shi sai an je lahira kaga nan aƙidansu ta yi kama da aƙidan mu'tazila kamar yadda na sha gaya muku su 'yan bid'a suna da zumuncin aƙida domin su uh, mu'tazila sun kishiyanci khawarij dangane da sahibul kabira suka ce duk mutumin da ya aikata zunubi babba ya zama kafiri jinin shi ya halatta da dukiyan shi in ya mutu kuma to wuta zai dawwama su kuma motazila suka ce yana manzilatun baina manzilataini yana bainal kufuri wal iman amma a lahira in ya je ya shiga wuta to ba zai fita ba har abada kaga khawarij da mutazila dangane da sahibul kabira a duniya suna da saɓani amma a lahira suna da ittifaki amma su murji'a sai suka ce al'amarin shi a lahira yana wajen Allah mun gano wannan da kyau ko aqidansa ta zo ta kama da aƙidan mutazila dangane da aƙidan mai laifi a duniya mahala ya ce fala yi ƙuda alaihi bi hukumin mafi duniya ba hukuncin da za a mai a duniya a rabu da shi ka yi malaifi ba Allah ya ma ba ba ruwan ka bashi da Allah kawai wannan irja'i ne an gane wannan da kyau ko misali waɗanda suka sace kuɗin wakafi sai aka ce ku bar su mana wannan ba su da Allah ba ai wannan murji'anci ne ko ko an gaya maka mu murji'a ne jama'a kun gano wannan da kyau ku dole a tsaya ai maya ba za a bar su da Allah ba an gano wannan sai mun yi maganin maganinsu a duniya sannan su je layara kuma su tarar da hisabi haka yake ba a bari in ga ce na barka da Allah irja'i ne sai ka iyakan iyawanka abin ya gagara to sannan sai ka miƙa ma Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? mutum na aikata zunubi ka ce to yi kenan ka Allah ya sa a bari su an jala yara wajen Allah to kai murji'i ne ko ka sani ko baka sani ba ko kuma ka ɗibo wani kaso na irja'i gwagwarmaya ake amma na ilimi Allah ya sa mu dace mala ya ce min kaunihi min ahalil janna aw ahalin nar suna cewa ah, su ba su komi ba ɗan aljanna ne ko dan wuta ne cin da dai ya aikata babban zunubi wallahi ba za mu wannan hukuncin ba mu ba mu sani ba an gane sai mu ce idan hukunci Allah maɗaukin sarki ya faɗi wannan laifin wanda ya shi ɗan wuta ne kage faɗin wannan ka zama kafiri misali wanda ya kashe mumini da gangar kabira ne min ka irin zunubi kuma Allah maɗaukin sarki ya ce mai ɗan wuta saura ko ka bar ɗan wuta kai shiru murji'i ba zai faɗi ba mushriki ƙur'ani ya ce duk wanda ya shirka ɗan wuta ne ka faɗi wannan aikin na wuta ne murji'i ba zai faɗi wannan ba ka gane wannan da sauran laifuffukan da Allah maɗaukin sarki ya magana ga duk wanda ya yi su ya mutu bai tuba ba wuta zai shiga murji zai ci a bar shi da Allah shi Allah ya san yadda zai yi da shi za su ɗibo maka wasu nassoshi daga annabi da ke irin waɗannan maganganun sai ka ce ba mahallinsu ba ne za mu zo kansu insha Allah fa'ala haza mala ya ce to akan wannan almurji'a walwa'idiyya murji'a da kuma ‘yan wa'idiyya firkatani mutakabilatani ƙungiyoyi ne biyu masu karo da juna kamar yadda murji'a suke karo da khawarij haka murji'a akan wannan aƙida suke karo da wa alwa'idiyya za mu zo mu ji su isa mafi yawancin waɗanda suke koyan malanta za ka ji a aƙidun waɗannan ɓatattun ne suke kwaɓawa a ciki kasantuwan kai ba malami ba ne ka buka kama da jahili don ko ɗalibin ilimi ba ka zama ba ba za ka taɓa fahimtar wannan ba amma wanda ya san waɗannan a ƙa'id kai tsaye zai gaya maka ga inda suke an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu waƙila wasu malaman suka ce al'irja'u ta'akhiru ali radiyallahu anhu an daraj ula ila rabi'a irja aqida ce ta shi'a mun gano wannan da kyau ko suna cewa jinkirta ali aka ɗauke shi daga daraja na farko a kai shi daraja na hudu kisa idan ka ji shi'a suna cewa murji'a ne suke cewa kaza to suna zagin waɗanda suke cewa ali shine khalifa na hudu sai an koya maka wannan karatun mun gano wannan da kyau ko fa'ala haza to akan wannan almurji'a wa shi'a su murji'a da shi'a firqatani mutaqabilatan ƙungiyoyi ne guda biyu masu fuskantar juna da naka da fahimtar juna an gano wannan da kyau ku shi yasa so da dama za a ga inda shi'a da murji'a kuma suka yi daidai murji'a da wa'idiyya suna karo kuma suna yin daidai to da za mu tattauna waɗannan abubuwa bi iznillah dangane da ta'arifin murji'a abinda malam shahrusa ta ya kawo mana kenan wal murji'a arba'atu asnafin malam ya ce su murji'a to suna da sunfi hudu ne kala hudu ne murja a duk duniya tun da aka ƙyanƙyashe ƙonsu har zuwa yau akwai murji'atul khawarij akwai murji'atul khawarij khawarijawa ne masu rikida da rigan murji'a an gane khawarij ne 'yan tawaye ma musulunci da dokokin musulunci da al'umman musulmi amma kuma za ka ga suna sa ran abin da suke yi Allah zai biya su aikin Allah suke yi khawarij ne masu rikida da rigan murji'a za mu ji su wa murji'atul qadariyya akwai kuma qadariyya masu rikida a cikin rigan murji'a murji'awa ne amma qadariyawa ne murji'awa ne amma hawarijawa ne wa murji'atu jabariya akwai murji'a aljabariya su jabariya ne murji'a ne murji'a ne jabariya ne suna shiga rigan juna suna rikida wal murji'atu khalisa sannan akwai tsantsan murji'a na gaske na sosai an gano wannan da kyau ku yanzu misali idan waɗannan abubuwan baka san su ba baka yi nazari dangane da murji'an da da murji'an yanzu da yadda suke canza sutura suke bleaching su shigo a kasa gane su ba za ka ɓata kai ma in baka yi wasa ba an gano wannan da kyau ko shi yasa duk mutumin da ya san aƙida zai rika taka tsantsan yana kaffa kaffa don ya san shi fa ya zo kasuwa ne in ye sakaci bai siya ya sai da ya ci riba ba yamma ta yi ya shiga uku ma'ana wannan shine duniyan nan da ka zo kasuwa ka zo ko dai kai marmaza ka yi abin da za ka ci riba bayan mutuwanka ko ko kuma ka sa ido kana shiririta da shirme allah za ka ci duka a lahira ta je kawai saboda ran wasu ko saboda son zuciyanka ka afka ramin da fitanka zai zama maka da matsala da yawa sai bayan mutuwanmu za su yi da waɗannan abubuwan da muke faɗi don duk sun yi allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa muhammadu bin shabibin wasalihi walkhalidi min murji'atil qadariya waɗannan muhammadu ɗan shabib da kuma salihi da alkhalidi to waɗannan suna daga ɓangaren murji'a ƙadariya ne wa kazalika ghailaniya ashabu ghailan ad-dimashqi haka ghailaniya ɓangare ne na khawarij to suna ɓangaren murji'awa ne mabiya ghailan ad-dimashqi wa awwala wa awwalu man ahdasa al-qawl bil qadar irja' farkon wanda ya fara kirkiran magana dangane da murji'anci da kadariyanci wannan hannu inna ma naka ido makalatul murji'a alkhalisa minhum shi gailan ɗin can shi aka fara samu a bakin shi an ji kadariyanci da murji'anci shi ne mala ya ce a nan zai fara tsamo mana bayani dangane da zantattukan tsantsan murji'awa ne wanda murji'ancin suke yi ba sirki murji'anci ba mis mun gano wannan da kyau ko shi suke yi Allah ya kiyaye na farko akwai murji'an da suka shahara da yunusiya yunusiya ma'ala ya ce ashabu yunus buna aun annumairi su ne mabiyan wani taƙadari mai suna yunusa ɗan auni annumairi za'ama wannan yunus ɗin ya riya annal imana huwal ma'arifatu billah imani kawai shine ka san Allah wal khudu'u lahu kuma ya zama kawai kana bin Allah wa tarkul istikbaru alaihi kawai kuma kai ma Allah tsaurin kai wal muhabbatu bil qalbi ka kaunaci Allah zuciyanka da kaunan Allah kun gano wannan da kyau ko in ka ce kawai kana san Allah shi faman ijtama'a fi hadhihi al-khisal duk wanda ya hada waɗannan abubuwa fa huwa mu'minun suka ce wannan mumini ne wa ma siwa zalika duk wanda ba wannan ba min ta'a daga ayyukan kirki laysa min al-iman wannan ba imani bane wala yadurru tarkuha haqiqatal iman barin wannan ba shine hakikan imani ba kuma ba zai cutar da kai ba mafi yawancin waɗanda za ja masu aya hadisi a ce ba kyau kaza su kememe su tawili su yi wannan murji'ancin suke ko da su khawarij ne ko da su mutazila ne ko da su shi'a ne amma wannan suke za su ce maka imani shine sanin Allah ko mun san shi imani shi ne ka bi Allah muna sallah imani shi ne kakai ma Allah girman kai Allah ya ce mu bi iyaye muna yi kuma muna san Allah cikin zuciyarmu shikenan duk wani abin da ya wuce waɗannan a ce karkai kaza ko kaza za su ce wannan bai daga cikin musamman iman barin wannan sun ce wannan ba wani abu bane wala yu'azzabu ala zalika idza kana al-imanu khalisan suka ce duk laifin da kai ba za a yi ma azaba ba inda imaninka imani ne cikakke Ba na san Allah shi suke nufi da imani wal yaqinun sadiqan da kuma yaqini na gaskiya ma'ana yaqini suke ginawa babu isaba aqidan mu kuma al imanu qawlun wa amalun wa atikadun sai ce me wa isabatun to su a su ba mai babu isaba babun ƙor'ani da hadisi me ƙininka me ninyanka me fatan kun san mun taba bayani akan yan ƙini ko to wannan a su ce an gano wannan da ke ku a haka suke batar da al'umma suke ɗora sa kan abin da ba daidai ba wasu kuma saboda raunin imani hum lil kufri aqrabu minhum lil iman sun ansa sun raka sun tafi ba za su gane abin da suke yi an ankarar da su ba daidai ba ne suka watsar sai san da mala'ikan mutuwa ya ritsa su an gano wannan lokacin ne in an ce masu alam a atikum nadir ido zai rena fata an yi wa'azi kun keme ko to jiki magayi yau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce filfarki bainal firak a cikin littafin alfarku bainar firak a shafi na 123 mahala ya ce ha'ula'i atba'u yunus buna awon waɗannan su ne mabiyan yunus a ɗan awon allazi za'ama annal imana fil kalbi wal lisan su ne waɗanda suke cewa imani a baki da zuci kaɗai yake <clears throat> wa annahu huwal ma'arifatu billahi ta'ala wal mahabbatu wal khudu'u lahu bil qalbi wal iqrar bil lisan suna cewa sanin Allah maɗaukin sarki kaɗai shine ka san shi waye Allah <clears throat> ka san Allah shi ya mutane shi ya kaza to ka san Allah kenan wal mahabba ka zama mai kauna Allah ni mai san Allah ne ka kaunaci Allah wal khudu'u lahu bil qalbi sannan zuciyanka ya zama tana rankwaba ma Allah wal iqrar bil lisan sannan kuma ka tabbatar da wannan a cikin zuciyanka annahu wahidun laysa kamislihi shay'un sanin Allah shine ka san Allah shi kadai ne kuma babu wani wanda ya daidai da shi ma lam takun hujjatur rusul alaihimus salam muddin abin da ka zo da shi ɗin ba wai yayi karo ne da abin da yake hujja na manzanni ba fa in qamat alaihim hujjatuhum bit tasdiqi lahum in ku annaba sun yi bayanin wani al'amari kawai ka ce gaskiya ne ko baka yi aiki da shi ba a murji'anci ba laifi ba ne idan Allah ya faɗi magana cikin alkur'ani annabi ya sharhinta ko ba ka yi aiki da shi ba a murji'anci ka yi daidai kawai abin da yake rukunin imani a murji'anci sanin Allah san Allah kin yi ma Allah girman kai da kankan da kai shi kenan amma duk sauran dokoki in ka taka su ba komai malam zai zo kawo maka da nassin su karara za a yi mamaki ustazan nan da suke karyan addini an gaya masa Allah ya hana kaza ga da annabi ya yi sun shafa ma idan soka sun yi sai ka ce masa ahalu sunna eh ba ahalu sunna bane murji'a ne amma murji'a wani iri ko ne zama kadariya ko su zama <clears throat> khawarijiya ko su zama shi'a ko su zama murji'a alkhalisa an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa ma'arifatu ma ja'a min indihim fil jumlati min iman kawai ka yadda da duk abin da ya zo annabi muhammad ya kawo gaskiya ne to wannan jimillin imani ne ko kai aiki ko ba kai aiki ba wannan babu matsala a wajen murji'a aka za ka ce annabi ya ce ka za ka ce mun yadda tabarrukan shikenan kawai imanin kananan mala ya ce wa laisa wa laysat ma'rifatu tafsili ma ja'a min indihim imanan wai ka bi daki daki sai ka san abin da annabawa suka zo da shi to wannan ba imani bane wala min jumlatihi kuma bai daga cikin gayyen imani to ballantana aiki da shi kawai ka yadda da shi jimlatan la tafsilan waza ama ha'ula anna kulla hasla min khisalil iman su waɗannan murji'a yunusiya suna cewa kaga ɗabi'a daga cikin ɗabi'un imani laisad imanun wannan ba imani ba ne kun gano wannan da kyau ko ba mun ce dukkanin ayyukan ɗa'a imani ba ne har al'imamul bukhari ya kaba babi babin da ke bayani akan ayyukan ɗa'a ayyukan bin allah imani ne baya wannan ba to su sun ce san ba haka ba ne wala ba'du iman <clears throat> ko ba bangaren imani bane wa majmu'uha imanun amma an tara su abu ɗaya, to ka iya cewa imani ne ka yadda amma a zube a faifai abu a ware kowanne suka ce wannan ba imani ba ne ɗi yadda ka ga dama ka yi aiki ka je ka yi kawai In ka yadda ɗin <clears throat> allah daidai ne ba ruwansu da wannan kawai duk abin da ka so ka aikata kawai ka je ka aikata wannan ba ka da mishkila ma'ala ya ce fi maƙalatil islamiyyina na ikhtilafil musallin a cikin littafin maƙalatil islamiyyi na ash'ari juz'in farko shafi na 134 ya ce walam ya ji alul imana mutaba'idan su waɗannan murji'a sun ce imani bai da ɓangare-ɓangare wala muhtamilan liziyadati wan nuqsan kuma bai daukan ƙari kuma bai daukan me ragi su kawai da kai imani jumlatan la tafsil suka ce imanin ka yayi kuma duk waɗannan batattun da muke cewa sun bar addini ba addini suke a kai ba da sunan sunna a haka suke Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wasa ama mala ya ce yunus ɗan aun annumairi yariya anna iblisa kana arifan billahi cewa iblis masanin allah ne wahadahu ya san allah allah ɗaya ne ghaira annahu kafara bistikbarihi alaihi wai ai abin da ya kafirta shaiɗan wai shaiɗan ya ka yayi ma Allah girman kai ne amma dangane da imani eh to shedan cikakken mai imani ne dama sun ce ka'ida a wajensu <clears throat> shine kada kai ma Allah ne girman kai ya daga ce aqidan su ba za su bi maganan kowa ba Allah za su bi murji'anci ne shine wannan bangaren istikbar idan mutane za su ta faɗin maganganu saboda suna da jahilci tare da su ba su ƙoshi ba to za su kawo abubuwan da kaga jahilin da ke ƙasa da su sai dai ne sai dai bi bai san me yake yi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye shi Allah madaukin sarki ya ce a ba iblis ya ƙi wastakbara sai ya kafirce ya girman kai wa kana min alkafirina ya zama daga cikin kafirai aya ta 34 cikin suratul baqara qala wa manta tamakkana fi qalbihi khudu'un lillah suke cewa duk wanda ya ce shi yana kankan da kai ga Allah wal mahabbatu lahu ala husu ala khulusi wa yaqinin kuma shi mai kankan da kai ga Allah ne ko mai san Allah ne da kaunan Allah kuma yana da yaqini lam yukhalifu fi ma'asiya kuma bai saba ma Allah akan laifuffuka to wannan mai imani ne wa in sadarar minhum ma'asiya ko da ko wani ɓangare daga cikin ɓangarorin saɓan Allah sun faru da shi ƙarara falata durruhu bi yaqinihi to wannan yaqinin da yake da shi to wannan abin ba zai cutar da shi ba wa ikhlasihi da kuma ikhlasin da yake da shi kun gano wannan da kyau ko mu Allah muke mu aiki muna da ikhlasi muna da yaqini muna da niyya tsantsan murji'a ne alkhalisa jama'a mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wal mu'min inna ma yadkhulu aljanna suna cewa mumini zai shiga aljanna ne bi ikhlasihi da tsaban ikhlasi wa mahabbatihi da kuma san Allah la bi amalihi wa ta'atihi ba wai dan aikin shi ko biyayyen Allah ba kana taba sai su kawo maka ayan alkuwa hadisin annabi cewa aikin ku ba zai shigar da ku aljanna ba sai su kawo nan nassin kadai sai ka ce kun jahilci nassoshi da yawa innal ladina amanu sai ce mai, wa amilus salihat imani kadai bai sai hada da me al'amalu salih wancan wata magana ne annabi yake fada in ma kai imanin in ma kayi aikin sai da mai gudunmawa da agaji na Allah madaukakin sarki kun gano wannan da kyau ko shi yasa wanda zai dauko falle guda daga cikin fallaye na nassin alkur'ani ko sunna ko fassara da bayanin malamai in bai hankali ba zai bada kuma ya batar ya wulakanta duniya da lahira bai ma san me yake yi ba jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ɓangare na biyu su ne obaidiyya akwai ɓangaren murji'a da male ce su ne obaidiyya ashabu obaid al-mukta'ib obaid al-mukta'ib hukiya anhu annahu qala an samo bayani daga gare shi yana cewa ma duna shirk duk abin da ba shirka ba magafurun la mahala da laifin da mutum ya an yafe mashi wanda da ce mafi yawancin aƙidar da ya shiga wa khawarij sai shi abin suke shirka ne in ba shirka ba ne magafurun an an yafe masu kome za su aikata abinda da ya hana sai shi shinda da ba sa shirka to an yafe masu wannan wa innal abda iza mata ala tauhidihi cawai idan bawaye mutakan tauhidi la ya zurruhu maktarafa min al'atham duk zunubin da ya aikata wannan ba zai cutar da shi ba wajtaraha min sayyi'at kuma duk abin da ya aikata na saban Allah wannan ba abin da zai mai wa kal yaman an ubaid yaman ne ba da labari ubaid al makta'ib yana cewa wa ashabuhu da shi da almajiran shi annahum qalu suna cewa in alima Allah ta'ala idan mutum ya san Allah lam yadhal shay'an ghayruhu zai san ba wani abu in ba Allah ba wa inna kalamuhu lam yadhal shay'an ghayruhu magana kuma ba wata magana in ba ta Allah ba kun gano wannan maganar in ka san Allah to ba wani abu a duniya gaba ɗaya in ba Allah ba in ka san maganan Allah ba wata magana gaba ɗaya a duniya in ba maganan Allah ba wani wata yara aƙida ce eh aƙidan me wahadatul wujud aƙidan ‘yan kowa Allah ne ku gano wannan da kyau ku shi yasa sufaye murji'a ne an gano wannan da kyau ku wannan ya ce aƙidan lam yalid walam yulad da ya suke kiran inyas waka zalika dinullahi lam yazal shay'an ghayruhu kuma komi da ga mutum yana yi a duniya addinin Allah ne inda Allah ya ce yana ma to wannan na Allah ne karga kawo wata magana ka ce ba na Allah ba addinin Allah yake yi kun gano wannan da kyau ku shine wa in abadal awthana ma abadaha fa innahu lam ya'bud ghairi fa inna allaha huwa alladhi tajalla fi kaga yanda murji'anci ake magana amma kuma aqidan wahadatul wujud wahadatul adyan ta shigo hatta aqidan interfaith anan yake da suke jawo kadhalika dinullahi lam yadhil shay'an ghairuhu kowa addinin Allah yake ai ba wanda ma yake da tabbas ai ba ka da tabbas ma addini kake yi ko Allah ya karba addininka sai an je lahira aqidan wahadatul wujud ne aqidan murji'a ne al-khalisa Allah ya tsare mana imanin mu wa za'ama anna Allah ta'ala an qaulihim sirriya a cikin maganar su da suke cewa ala surati insanin ai Allah ma mutum ne wa jalla wa'ala kun gano jalla wa'ala wai Allah maɗaukin sarki mutum ne akan suran mutum yake me dalilin ku suka ce inna Allah khalaqa adama ala suratar rahman ai Allah ya halicci annabi adam a bisa suran Allah mai rahama ne an gano wannan da ke ku za mu tattauna wannan bi iznillah a karatun da zai biyo bayan wannan sau da yanzu lokaci ya ƙure mana kafin mu ci gaba daga algasaniya to za mu tattauna wannan inna Allah khalaqa adama ala suratul rahman akwai inna Allah khalaqa adama ala suratihi za mu tattauna wannan bi iznillah muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum